bayan haka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar arewa cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci mai albarka na juma'a yau sha ɗaya ga watan al al'akhira شكرا ندوب الآيات الهدود أربعين دشدا ما يهدر عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وان دي دي دي دا شا أكو وطن شا بيو شكرا ندوب بيو دا إشرين دا أكالندر ميلادية وانا مجلسينا ممي البركة دميكي تفسير القرآن ميجرما ومجلسينا na mako-mako wannan kuma shi ne darasinmu na saba'in da tara a karatu na tafsirin wannan sura mai albarka suratu ala imran mana tafsirin aya na da hudu mana shirin fa'idodi daga wannan ayar kuma za mu ɗora daga inda muka tsaya da fatan Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora za mu sake karanta ayar sai mu ɗora insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم da su ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ahlal kitab ya kuma abota littafi ta'alau ila kalimatin ku zo zuwa wata kalima wani dunkulallen zance sawa'in bainana wa bainakum wadda zai gama ko ya haɗa tsakanin mu da ku kalmar daidaito tsakaninmu da ku kalmar da ba ma saɓani tsakaninmu da ku a kai ita ce Allah na abu da illallah kada mu bautata wa kowa sai Allah wala nushrika bihi shai'a kada mu haɗa kowa ko komai da shi wajen bauta ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله kada sashenmu su riki sashe a matsayin ababen bauta koma bayan Allah madaukakin sarki fa in tawallau in suka juya baya suka ki amsa wannan kira din fa qulu to ko da kuka amsa wannan kiran ku ce ishhadu bi anna muslimun ku shaida cewa lallai mu musulmi ne to bayan fassara wannan aya ana ta da fa'idodi mun zo karkashin wala ya tafi da ba'aduna ba'adan arbaban min dunillah mun faɗi cewa a sheikh muhammad ibn salih al ya cire ah, fa'ida daga wannan min dunillah cewa idan har wanda Allah ne ya ba wa umarni ko ya yi umarnin ayi biyayya a gare shi don ayi masa biyayya biyayya shi ga Allah ko don haka ba za a kira irin wannan a matsayin dokan wani abin a matsayin abin bauta koma bayan Allah ba kamar ɗan da zance ga mutane da suke inkari wa malamai ko sannan ya jawo hankali wajen yayata kurakurai na malamai da illolin da ke cikin haka ɗin har yanzu a nan akwai wata fa'ida kuma da shi kansa malam ibn usaimin din ya sake cirewa a ƙarƙashin wannan ayar yana cewa koyaushe ibada ko hukunci tsakanin mutane da kuma ibada abubuwa ne da suke tafiya tare saboda ba za a yi hukunci ba sai da shari'a in ma ya zanto an yi hukuncin da shari'ar Allah ko kuma an yi da wani shari'a wadda ba ba na Allah ba ya ɗauki wannan daga faɗin Allah madaukakin sarki Allah na abu da illallah wala nushrika bihi shay'an wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah yace ba zai yi abota ma Allah ba sai ta hanyar shari'arsa don haka dole ne ya zanto wanda zai bayar da shari'a a abin ya zanto shi ne wadda ake wa bauta matukar kana bautata ma Allah maɗaukakin sarki to ba za ka bautata masa ba sai ta hanyar shari'arsa kenan mai bayar da shari'a shi ne Allah maɗaukakin sarki wannan yana ƙara faɗaɗa ne abinda muka faɗa suwar na ittikhaz ba'adu annasi ba'adan arbaban min dunillah ya faɗi wannan domin ya tabbatar da abinda wani malamai suke kira tauhid alhakimiyya tauhid alhakimiyya shine ya zanto dokokinku na yau da kullum dokokinku na siyasa dokokinku na kasuwanci dokokinku na zamantakewa dokokinku na alaƙa tsakaninku da waɗansu ƙasashe dokokinku na yaƙi dokokinku na zaman lafiya da yarjejeniya na kowane iri ya zanto an gina shi ne basu shari'ar Allah madauki in ba ku gina shari'o'inku da dokokinku a kan shari'ar Allah maɗaukakin sarki ba to kun yi wa Allah kishiya a wannan bangaren. shi ma wani nau'i ne na shirka ya kuma ci karo da la'ilaha illallah haka duk ƙasashen da constitution ɗinsu baya nassi akan cewa an gina dokokinsu ne ba su shari'ar Allah ko ba su musulunci suna cikin hadari suna cikin hadari tarana muna magana da malami na Professor Muhammad Kabir Yunus yake shi wa mu na Larabawa duk da karnan da ke ciki A kan wannan gaban su suna da sauki saboda duk kasashen Larabawan nan madda ta biyu a constitution ɗin ƙasashen yana nassi kan cewa duk dokokin da za a yi a ƙarƙashin a wannan constitution ɗin za a gina shi ne bisa karantarwar musulunci shi ne tafilul hakimiyya ne shi da la yattaki da ba'duna ba'dan arbaban duk wanda za a kawo su tsara ɗin su za su tsara abin ne bisa shari'ar musulunci wannan yasa to kaga su a nan ba su yi wa Allah kishiya ba ba su saka constitutional lawyer ɗinsu da legislature ɗinsu ba su ba su matsayin Allah ba ha sun ba su matsayin masu fashin mulki ne a kan shari'ar Allah ba da kuma ina fatan mun gane da wannan ita ce fa'idar da malam ya ƙara ɗauka a nan sai fa'ida ta gaba har yanzu a ƙarƙashin wannan ɗin ah, Muhammad Rashid Riba ya faɗi cewa wannan maganar da ake yi an ce a gaya ba Yahudawa ko amma bai su ko nasara shi ne aro kitab ba amma wannan ba ya taƙaita ne a kansu ba mu ma in muka aikata wani abu daga cikin abubuwan nan guda uku to mu ma mun cancanci wannan kira ɗin wannan shi ya sa, shi kira ga tauhidi ba abu ne da ake yi ma wanda yake wajen musulunci kadai ba ba kuma abu ne wanda ake yi wanda yake sabon shiga musulunci kadai ba ba kuma abu ne wanda ake yi wa wanda ake kokarin karantar da shi har yayi zurfi a fahimtar musulunci kadai ba a kira ne wadda da shi ake fara musulunci da shi ake tafiya a musulunci kuma shi ne ƙololuwan musulunci wannan shi yasa za wa alƙur'ani da na makardinsa da na madina duka yana magana kan tauhidi shi yasa ali muhammad asfallabi a cikin littafinsa asirar nabawiya bayan hijira sai wani fasali rashin istimrariya su da'a ila tauhid wal bina karmo ba'da al hijra bayan annabi yayi hijira ba shi shikenan yanzu an daina maganar tauhidi ba yanzu ai maganar kawai yadda za a gina daula yadda za a yi tsare-tsaren yaƙi yadda za a zauna tasia yadda za a yi a ana yin tauhidi ake yin waɗannan kuma duk waɗannan ana gina su ne akan akan tauhidi don haka tauhidi shi ne ƙashin goyon bayan addini da shi ake farawa da shi ake tafiya kuma shi ne ƙarshe ina fatan mun akwai littafin da muhammad kutube ya sa masa suna masahim eh, yan ko an tusaha a ya yi magana a kan mafhum ɗin la'ilaha illallah a wannan ya wato nana ta magana kan wannan to shi sa yau abun mamaki ne ji ɗan musulmi ba ma kawai ɗan musulmi ba dalibin ilimi wai an zo ana magana ya ce kun damin wani magana akan tauhidi hmm? ko an zo za a yi a tauhidi ya ce a kuna son ku raba kanmu kenan mu yi wani magana ba tauhidi ba to wannan abin da ke jawo haka din na farko jahilci ne da matsayin tauhidi din shi ne abin na faɗa muku yanzu ba abu ne wanda ake yi wanda ba musulmi ko mai shiga musulunci ba a shi ne musuluncin koyaushe dole a yi kira a kansa wanda ya tabbatu a kai a ƙara tunatar da shi don ya ƙara riƙe shi kyamkyam har ya mutu a kai abu na biyu kuma shi ne kasancewar yadda ake ake mayar da tauhidin abin jayayya ake ɗaukan abubuwan da ake saɓani a kai a mai da su su ne tauhidi ɗan abubuwan da kuma ba a saɓani a kai ɗan amma wato hamashin da su ba a tattabawa a kansu ko kuma ana koyar da tauhidin ba bisa farki na alkur'ani da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ne zai kawo wannan harguwa ko sabani ko a mai shi abin jayayya alaman halil mutakallime da wadan an ce tawhidi to ko ilmul kalam ke wanda za ce in kun ce mun ce bayanai kawai a bushe wanda ke magana ne kawai kamar jayayya ba a haɗa zance na hankalin da ruhinka da imaninka alhali kuma shi tauhidi ba wani abu ne ƙarfafa imani to a ƙarƙashin wannan ɗin shi ne shi imam eh, eh, rashid rida yake cewa duk mutumin da ya yi imani da wannan aya sannan kuma ya ya ɗauki wani mutum malami ne wannan mutumin ko shugaba ya ba shi matsayi irin yadda kiristoci suke ba wa malamansu ko manyansu ta yadda ba sa iya ce musu a'a duk abin da sun sa su yi za su yi ko da ya saba ma abin da ke littattafansu to in mutum ya yi wannan ya rushe tauhidi ya koma irin yahudawa ko irin nasara yana cewa shin yanzu za a yi uzuri ga duk wanda ya imani da wannan ayar idan ya shigar da wani abu cikin addinin Allah irin wannan da baya ciki ya zo ya riƙe waɗansu a matsayin kishiyoyi ma Allah maɗaukakin sarki yana roƙonsu su yaye masa cuta su janyo masa amfani yana riya cewa su intermediaries ne ɗan tsakiya ne tsakaninsa da Allah za su kusantar da shi zuwa ga Allah za su yi masa ceto a wurin Allah wajen maslaharsa na duniya ya ce wannan ai shi ne asalin shirka cikin uluhiyya da wato ainihin mummunan ishtihadi da mummunan kiyasi wadda ke kamanta Allah maɗaukakin sarki masanin kowa da komai mai jinkai mai rahama ana kwatanta shi da sarakuna waɗanda suke jahilai da shugabanni waɗanda suke ‘yan kama karya za ka shi to ba a yin ijtihadi a aƙida ba a yin ƙiyasi a asalin imani zane shi ko kuma kana ganin zai yi a yi kuziri ga mutumin da ya imani da wannan aya in ya ɗaukan makansa waɗansu mutane wanda ya sa musu sunar malamai hmm? ko ya sanya musu sunar shugabanni masu ijtihadi ya mayar da zancensu hujja cikin addinin Allah ya mayar da zancensu a matsayin shari'a wajen halattawa da haramtawa ya ce alhali wannan shine asalin shirka cikin rububiya da kuma fita daga shiriyar wannan aya abinda yake ƙoƙarin ji hankalinmu a kai shi ne shi ma tauhidi ba ka riƙe wani kowaye shi ka ba shi matsayin Allah makauniyar biyayya ga wani mutum yana shiga wannan ba wani wanda za ka ɗauki shi kai masa biyayya ɗari basa ɗari na saba gwani ya rubuta dangane da jagoransa yana cewa loyalty is either 100% or no loyalty ga abu shugabansa a wani harka ta duniya sai na rubuta musu cewa domin ga musulmi wannan absolute loyalty din is an exclusive right of Allah su wa ta'ala wannan hakkin Allah ne shi kadai saboda ka baka zama musulmi ka ɗauki wani mutum wadda yana da iko zai ce kai ko ka bari ɗari bisa ɗari in ba Allah madaukin sarki ba in kai haka to ka sanya wannan mutumin a kujerar Allah madaukin sarki kuma na shine abin da nasara suka yi Allah madaukin sarki ya musu hadde ya ce annabi ya kira su su daina wannan saboda mai wannan ya ci karo da la'ilaha illallah ina fatan mun gane fa'ida ta gaba shi ne magana kan matsayin wannan ayar. ɗin wannan ayar da wannan abin da ta kunsa kun ga ta kunshi tauhidi ne tsantsa eh, Rashin dirila yana cewa wannan ayar hiya asasu dini matin wa asluhu al-asil wannan ayar ita ce tubalin addini wato mai ƙarfi kuma ita ce asali na gaske na addini sannan ya ce ba domin falaula an na haɗe ayatul karima a sasuddin wa amuduhu لما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم آية الدعوة إلى الإسلام ba wannan ayar ita ce asasin addini da ginshikinsa ba da annabi sallallahu alaihi wasallama bai sanya ta ba a matsayin ayar da yake amfani da ita kira mutane zuwa ga addini a wani wajen yake cewa wani ɗalika kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam yad'u biha ahlal kitab ilal islam saboda matsayin wannan ayar ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kiran ahalul kitab kamar da Allah ya umarce shi anan yana kiran ahalul kitab zuwa musulunci da wannan aya din kama sabata fi kasbihi ila hirqal ko kutubihi ila hirqal wal muqawqis wa ghayrihi ba yace kamar yadda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya rubuta wasiƙu zuwa ga herakal da muqawqis da waninsu da wannan aya. za mu karanta hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake rubuta wannan aya din zuwa ga ah, mashirikai yana kiransu zuwa ga musulunci har yanzu bayani akan wannan ayar rashid rana cewa wannan ayar ta kunshi taqriru wahdaniyatil uluhiyya wa wahdaniyatir rububiyya wa kilahuma muttafaqun alayhi bainal anbiya ta kunshi tabbatar da dayantaka na Allah madaukakin sarki da cancanta da bauta da kuma ɗayantakar Allah madaukakin sarki wajen aikinsa cewa shi kaɗai ne rab shi kaɗai ne mai azartawa shi kaɗai ne wanda ya cancanta a kaɗaita shi a kan komai wato tana tabbatar da nau'ika guda biyu na tauhidi kenan ko tauhidul uluhiyya da kuma Tauhidu ar-rububiyya to saboda girman wannan ayar ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai yi kira yi zuwa matsalin shi zai kira ahalul kitab yana rubuta musu wannan aya to kafin karanta wannan al-qurtubi gabar da na wuce al-qurtubi yana cewa wannan ayar tana raddi marafida alladhina yaquluna yajibu qabul qawli al-imam duna ibanati mustanad shar'i wa annahu yuhillu ma harramahu Allah min ghairi an bayyana mustanadan min na sharia Wani yana gaban da na wuce ne na cewa kada a ɗauki wani a bashi matsayi irin na Allah to akwai waɗanda na so a kararraki a bayyane shi ne alkurtu da ke cewa wannan ayat tana ragdi? ma waɗannan arrawafin arrawafin su ne masu tafarkin shi'a al'imamiya su aurensu limami wato babban malami a wajen su daga cikin limamansu guda goma sha biyu ɗin nan duk abin da ya faɗa dole ne a yi riko da shi baya buƙatan ya faɗa musu ga dalili na shari'a akan maganarsa ya kai suna ganin cewa yana da daman zai zai halatta abinda Allah ya haramta karara a alkur'ani ba tare da ya bayyana musu dalili ba kawai su suna ganin ai wakilin Allah ne duk abin da ya faɗa ba zai saba ma Allah ba shi yasa ma suke cewa malansu waɗannan limaman masumai ne wato ba sa kuskure so ko da ka ci karo da wani zancen su ko umarnin su sai kaga ya ci karo da Qur'ani to ka bar Qur'ani da kai ka fahimta ka gina su kaga an ba su matsayin Allah kenan shine malam yaci wannan aya tana masa rabi to ba su ba duk wanda yake ɗaukar jagorarsa ko malamin sa wannan to ya shiga ƙarƙashin wannan ayar kuma yana aiki irin daya nasarar da Allah madaukakin sarki shi su bar waɗannan ayyukan su zo su zauna a karkashin la illallah al-imam al-bukhari da wannan sassan rawaito da imam ahmad da sauransu daga abdullahi ibn abbas yana cewa abu sufyan ya bashi labari kafin abu sufyan da musulunta hadisin yana da tsawo don haka yana jin ba za mu karanta shi gaba ɗaya ba abu sufyan ya tafi majalisi na herakal shugaban romawa kiristoci ne a sham ah, sai aka zo da saƙon annabi sallallahu alaihi wasallama na kiran herakal zuwa musulunci sai ya kira su su ya tambaye su abubuwa da dama dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne ke bayar da amsa ya sa shi ya zauna a gaba sauran larabawan mutanen makka su zauna a bayan shi ya ce zai mushe tambaya idan ya yi karya su ce karya ne baya ganin wanda zai ce karya ɗin ne <clears throat> haka ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi abu sufyan dangane da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma tambayin ya bashi amsa yace daga baya yake cewa ba dan kada a a yi mar rekod din cewa na ta bai ƙarya ba tala da na mashi ƙarya a wani lokacin da musulun ba suna gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam kaji mushriki ma yana kyamar a taba a ce a tarihinsa ya taɓa ƙarya ina kuma musulmi zai ƙarya ya ce abin da ya hana shi ƙarya ke bayan ya gama wannan shi ne fa sai sai herakal ya ce a kawo bayan ya ji labarin waye annabi daga wajen mutanen garinsu sai ce to abu da littafin a karanta abu da wasikar a karanta to ga abin da wasikar ta kunsa bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah ila hirqal azim ar-rum salamun ala man ittaba al-huda bayan bismillah yace daga muhammad manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa hirqal shugaban romawa salamun ala man ittaba al-huda aminci ya tabbata ga wanda ya bi gaskiya ya shirya amma ba'd bayan aka fa inni ad'uka bi di'ayati al-islam ina kiranka da kiran musulunci aslim taslam ka mi wuya ka musulunta sai ka samu aminci da kuɓuta daga azabar Allah aslim yuktika Allahu ajraka marratayn ka musulunta sai Allah ya baka ladanka so biyu ladan bautata ma Allah basu aqidar kiristanci kafin musulunci ya zo maka da kuma ladan riko da musulunci bayan musulunci yanzu sai ce fa'inta wallaita amma in ka juya baya fa inna alayka isbal arishiyin to lallai laifi ko zunuban talakawanka za a dora shi a kanka to da dama wancan lokacin idan shugaba ya karbi wani addini to mabiyansa ma gaba ɗaya suna karba in ko ya ƙi to mabiyan ma ba za su bi ba So sai zanto shi ne sababin rashin karbansu ta haka sai samu zunubi na yin haka ɗan sai kuli a ahalar kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wala nushrika bihi shay'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun mun ga mahallu shahidin kenan Annabi alayhi salatu wassalam ya rufe wasiƙarsa na kiran wannan sarki zuwa musulunci da wannan aya da aka gama karanta littafin nan mai ruwa yake cewa sai hargowa ya tashi a fadar wannan herakal ɗin abu su fiye ce to daga nan sai aka ce a fita da su sai aka fita da su daga lokacin yin cewa abokan tafiya za يعني عندما سكفت أي شيء لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه لا يخافه ملك بن الأصفر فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام يتشي للي الأمر دم ابن أبي كبشة سنة بسكي كده عنه عليه الصلاة والسلام أبو كبشة دم مجم wato mamarsa tare da ko halimata sa'adiyya suka ce wai dan abu kafsha wato annabi kan lalle al'amarinsa ya girmama yace har sarkin masu jajayen kunne sarkin romawa hmm, yana jin tsoronsa yace tun daga lokacin ban gushe ba ina da yakinin cewa annabi zai yi nasara har Allah ya shigar da musulunci a zuciyata har yanzu wannan ayar ah, tare da wannan hadisin na nuna mana ah, halaccin yin da'awa ta hanyar wasiƙa ko gashi Allah ya ce da shi kulle ko ka faɗa musu to ashe duk hanyar da za ka bi zance ta isa idan ka bi to ka amsa ka ka masaltu da umarin cewa ka faɗa ɗin so in ka samu damar da za ka faɗa gaba da gaba to sai ka isar gaba da gaba da baka in ba ka samu dama ba za ka iya rubuta to sai ka rubuta kun ga ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta saboda waje ne mai nisa ba zai tafi da kanshi ba sai aiki ɗan saƙo suka tafi domin su isar da wannan sako ɗin. kamar maganar su ne a cikin sakon aiko saboda haka ya faɗi wannan don haka yana da kyau yana daga cikin abin da ake faɗa yana da kyau shugabanni su isar da sakon Allah madaukakin sarki zuwa ga ƴan uwansu shugabanni waɗanda ba za su iya haɗuwa da su ba su isar musu ta hanyar wannan sako yanzu a ce ana da wani sarki a jihar nasarawa Wanda ba musulmi ba sai sarki musulmi na jihar nasarawa ya rubuta masa wasiƙa kaga ai zai fi daraja wasiƙa ko to ya dace a ce zai rubuta masa wasiƙa ya kiraye shi zuwa ga musulunci idan ya yi haka ya yi aiki da wannan aya ina fatan mun gani har yanzu na'am lokacin mai kusa har yanzu abin da za mu ɗauka daga wannan ayar faɗin Allah maɗaukin sarki da ya ce fashhadu bi anna muslimun faƙolu shahadu bi na wajibcin musulmi ya alfahari da addininsa kada ya ɓoye addininsa domin yana cikin waɗanda ba musulmi ba musamman a garin musulmi don alama ce ta munafunci mutum ya ɓoye identity ɗinsa na musulunci a garin musulmi ba ya je garin arnawa da in ya bayyana kansa zai cutu ba a garin musulmi yanzu mutum a lafiya nan yana aiki a wata ma'aikata sai zanto yana ɓoye bai san ba a san shi musulmi ne za ga irin waɗannan mutanen da ba su damu da musulunci ba ne ko mutanen da suke aikata ayyuka ne na barna da haka za su na ɓoye kansu kada ma a gane su musulmi ne to wannan bai dace ba shi musulmi wajibi ne a duk inda ya samu kansa ba ma kawai ya bayyana musuluncinsa ba ba ya kira mutane zuwa ga musuluncinsa shi ne kul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum abinda musulunci yake so shine mu kira zuwa ga addini shine al-i'tizazu bil islam da Allah ke cewa lillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin so izza da musulunci shine mutum ya zanto yana ji a zuciyarsa cewa shi musulmi ne kuma yana bayyana ayyukan musulunci ɗin ta yadda duk wanda zai gan shi zai gane cewa wani musulmi ne kunga akwai abubuwa da yawa da aka shar'anta don wannan wannan sallama idan ka ga ɗan wanka musulmi gaisuwar da ake so kai masa gaisuwar musulunci in kana magana inda za ka ce in Allah ya so ka ce insha Allah musulmi ko baya jin larabci ya san waɗannan ya haddace su hmm? masha Allah alhamdulillah wani ya baro ka ce alhamdulillah subhanallah duk waɗannan abubuwa ne da furta suna nuna izzar mutum da musuluncinsa ya dace a ce musulmi a duk inda ya samu kansa zai bayyana musuluncinsa kuma ya kira mutane zuwa ga musulunci amma mutum zai iya yin haka ne idan har yana aikin musulunci kamar da na faɗa matsalar da ake samu shi ne za ga mutane ba sa aikin musulunci ɗan suna majin tsoron a ci'a a ah, ba kai musulmi ne ba to ya kuma kake kaza saboda ka sai kokarin ɓoye musuluncin nashi da wannan alama ce ta manafinci da bai dace musulmi ya siffantu da shi ba A na ƙarshe wannan kistar da muka kawo na ibnu na abu sufyan ta faru ne yi kafin a yi hijira ta faru ne a makka lokacin annabi alaihi salatu wasalam yana makka ko amma zuwan wafdu najiran nasaran najiran wadannan su malamai suna cewa wadannan ayoyin duk magana take a kansu ko mun faɗi cewa sai na abdullahi ibn abbas ya faɗi cewa tun daga farkon wannan sura ɗin har zuwa aya tamanin hmm, duka ya sauka ne kan nasaran najiran su kuma nasaran najran ai bayan hijira suka zo to ya kai annabi alaihi salatu wasalam ya karanta wannan ayar yana kira zuwa ga shi tun a makka hmm? al-hafiz ibn kathir yana cewa ah, akwai amsoshi ta da dama dangane da wannan ihtimali na farko shine shi wannan ayar ta sauka sau biyu ta riga ta sauka daman sannan kuma da aka zo magana akan nasaran najiran da suka zo suka yi jayayya da annabi da ayan suka sake saukowa sai wannan ayar ma ta sake sauka ta sauka kafin wajen biya ta sauka bayan fashe makka amma wani ihtimali ne da'if da dama malamai sun suna raunana zancen da ke nuna shi'a waɗansu ayoyi sun sauka su biyu babu wani nassi da ke tabbatar da haka ihtimali na biyu shine ya zanto ayoyin suratu al-imran har izuwa ƙarshen fa'in tawallau fa'in na baha alimun bil su zanto su ne ayon da suka sauka akan wasu na jiran amma ita wannan ayar daman ta riga ta sauka kafin wannan lokacin sai zanto maganar da ibnu ishaq ya faɗa ya haka ito daga abdullahi ibn abbas inji ibnu kathir cewa bid'a wa na aya sai zanto tana iya bai haddace maganar yadda ya dace ba wannan ihtimali na biyu kenan ihtimali na uku cewa abinda nasarar najran suka bayar a yin ba manta ba karatunmu na hudu biyar baya man ji cewa sun ce su ba za su yi yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da larabawa ba amma annabi ya tura musu wani amintacce hakka amin ko sannan suka ce za su na bayar da wani abu so biyu a shekara wanda wani suna da mai kamar azuri suna cewa wannan shine farkon jizya cewa su suka bayar da jizya jizya ke cewa wajen haɗa tsakanin wannan maganan sai ɗin mutu abinda suka bayar din nan ba jizya sunansa ba ai badaluhu musalahatan amil mubahala la ala wajhi jizya bal yakunu min babil mudahanati al muhadanati wal musalaha idan to a sun bayar da shi kawai babin neman zaman lafiya da sulhu amma ba jiziya ba sai dai da ayar jiziya ta so sauka ta zo ta sauka sai ta daidai da wannan abin ita ta sai mu ɗauka a wannan ɗan kamar yadda ya zo a farlanta humus a ganima ai abdullahi bin jahash shi ya fara yin wannan da aya ta zo kuma ta zo da haka ɗin da sai zanto wannan shi ne ihtimali na uku ko kuma ihtimali na hudu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rubuta wannan zancen shi ma bai sauko ba tukunna ayar ba ta sauko a haka ba a annabi da ya rubuta haka ɗan na aya ta sauko kuma sai ta zo ta sauka ta yi muwafakar annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda mun sa akwai muwafakar da sai na umar ko yawa ah, amma kuma shi ma wannan duk muwafaqat na sayyidina Umar din ai ba da lafazin sayyidina Umar ayoyin suka sauka ba to saboda haka tana iya ihtimali na uku din nan ya zanto ah, shine dai ya fi karfi annabi alaihi salatu wassalam ya rubuta wannan ah, ko na uku din dai ko na hudu din dai annabi ya rubuta wannan sannan ayat ta zo ta sauka haka ɗin wallahu a'ala wannan shi ne ƙarshen maganar da muka so mu ambata dangane da wannan aya ɗin aya ta gaba ina jin za mu gudu sai karatu mana gaba za mu tsaya anan abin da muka faɗa ya zan da zai fara shi daga Allah muna roƙon sai daɗa mana wanda muka yi kuskure Allah maɗaukin sarki ya gafarta mana وصلى الله وسلم على محمد اله وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك